masallacin musab ibn umair da ke nan da shan gwamna cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan eh, ƙarshen yini yau talata 28 ga watan rajab shekara da 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 28 ga watan ɗaya shekara na 2025 a kalandar miladiya wannan majalisa mu mai albarka da muke karatun littafin al'adabul mufrad wallafar imam al-muhaddisin muhammad ibn ismail al-bukhari allah ya ji kansa da rahma wannan kuma shine darasinmu na 86 karatu wannan littafi za mu tashi a hadisi na 284 babin da malam ya masa tarjama da babu husnul khuluqi idza faqihu baban da ke magana akan kyakkyawan hali ban san ko nuskar irin taka bashi amma ta shafi na 113 ne na'am ku shafi na 96 babu husnul khuluqi idza faqihu baban da ke magana akan kyakkyawan ɗabi'u ga mutane in har sun zanto masana yaya kyawun ɗabi'u yake ga mutanen da suke da ilimi a baya mun ga babu husnul khuluq halan ya faɗa mana darajoji da kuma matsayi da fa'idodi da lada na kyakkyawan ɗabi'u to anan zai mana magana ne akan kyakkyawan ɗabi'u in ya hadu da ilimi wanga ayyafi ko مالك هنا شو حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح ابن خوات ابن صالح ابن خوات ابن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل وانا حديث إلينا أبو هريرة إمام البخاري توشي أو أن للتافي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم أنا تشوى إن الرجل للي متم ليدرك بحسن خلقه للي زي إيا رسكه تحنير hanyar تبي ɗabi'unsa darajatal qa'imi bil layl darajan mai qiyamul layl wato mai tsayuwan dare wannan hadisin bayani ne akan martaba na kyakkyawan dabi'u, wato kyawawan dabi'u na mutum na iya sa ya riski darajar mutumin da yake kiyamun lai mun san falalan kiyamun lai a dukkanin salloli da ake yi bayan sallar da yake wajibi babu sallar da falalasta ta kai sallar dare mutumin da ke sallar dare yana gogayya da hazzin kansa yana gogayya da rabansa na bacci ko ya hana kansa bacci daɗin da mutane suke ji a bacci ya hana kansa hutun da ake samu a bacci ya hana kansa don mai domin neman wani hutu da wani daɗi wanda ya fi wannan a ranar gobe kiyama to kaga yana gogayya ne da kansa kawai shi kare, amma mai kyakkyawan ɗabi'u yana gogayya da halaye na mutane daban-daban wanda ke cuɗanya da mutane yau da kullum zai gamu da wani mai hali mummuna ya gamu da wani mai wani mummuna ya gamu da wani mai wani mummuna idan har iya tunkuɗe munin halin wane da na wane da na wane kunga shi ba yana jihadi ne da kansa kadai ba yana jihadi da kansa kuma yana jihadi da munanan ɗabi'u na waɗansu wannan abun shi ne yake sa ya iya riska na darajar mutumin da yake iya mullai wanda yake jihadi da kansa kadai shi ko yana jihadi da mai da kansa da sannan kuma da munanan ɗabi'u na mutane saboda mutum bai zanto mai kyakkyawan ɗabi'a har sai ya iya jure munanan ɗabi'u na abin wadanda yake hulɗa da su ko ba haka ba to wannan ɗan jihadin da yake dan shi yasa zai iya riskan mai kiyamun laifin a wata riwayar na hadisin cewa ta yi la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi bin nahar wal qa'imi bil layl zai iya riskar darajar mai azumi ma da rana da mai iyamun lai da daddare a wata riwayar ya ce la yudriku bi husni khuluqi darajata saimi al-qa'im daraja mai azumi mai kiyamun lai to wannan shine sharhin da malamai suke yi na yadda annabi alaihi salatu wasalam ya kwatanta mai kyakkyawan ɗabi'a da mai yin azumi da mai kiyamun lai wannan yana ƙara nuna mana abin da muka faɗa a baya malamai sun suna ta maimaitawa cewa ibadar da take kasira ala sahibiha wacce ta taƙaita ne ga mai yinta shi ne kadai zai samu lada wannan ibadar ba ta kai kyau da lada ba akan ibada wacce take ya ta'adda naf'uha wacce amfaninta yana tashi daga kan mai yinta ya shafi waɗansu duk ibadar da ba kai kaɗai za ka amfana da ita ba za ka amfana da ita a lokaci guda waɗansu ma za su amfana to ta fi falala a kan ibadar da kai kaɗai za ka amfana yanzu in kana azumi kai kaɗai domin ya gyara maka domin neman lada ya kuma gyara maka ɗabi'unka wannan kai kaɗai ne in kana tashi da daddare ka yi sallah domin ka samu lada ka samu sauƙin shiga aljanna wannan kana wa kanka ne amma yayin da za ka yi haƙuri da cutar masu cutarwa wannan haƙurin zai amfane ka zai amfane su to haƙuri wadda za ta amfani mutane da yawa ta fi tallar na fadar da za ka yi ta amfane ka kai kai kaɗai ƙungare to shi yana nabi ke cewa kana iya riskan mai wannan akwai hadisai da zamu zo nan tana iya na nuna ma cewa kana iya fin wannan wannan baya nufin cewa mutum ba zai yi waɗannan ibadodi masu amfanar da kai ba ya yi su ya ɗora da wancan shi ya sa malam ya babu ya ce husnul khuluqi idza faqihu idan har suka suka yi ilimi to abinda ake so ga wanda ilimansa ya dara na wani ya zanto halayensa ma ya dara da wani ba abin so bane ya zanto mutum ga tarin ilimi amma kuma wajen ɗabi'a da mu'amala da mutane yana baya don haka mutumin da yake da kyakkyawan ɗabi'u kuma yake da ilimi to ya fi mutane biyu ya fi mai kyakkyawan ɗabi'a ba ilimi ya fi mai ilimi ba kyakkyawan ɗabi'a kun gane so a haɗa ɗan shi ne abin da ya fi ga wata fa'idar larabci da malam ya ce ila faƙihu a nan ana cewa harar rajulu idan yin ilimi ya fahimta ana cewa harar rajulu idan ya riga waninsa fahimta ana cewa faƙuhar rajulu idan asbaha alfiqu lahu tadiyatan idan fiqhu ya zanto masa dabi'a hmm, bai wani aiki sai sai na ilimi sai gwargwadon abin da ilimi ya bayar sai a ce faqwa abin da ke bambantawa wasalin kafin din ne ko in ai mata kasra ina nufin ya gane ya yi sani in ai mata fataha ana nufin ya riga wani sa ganewa in ai yi mata zamma ana nufin fikiyon ya zama mata fiki ya zama mata ɗabi'a to wanda fikiyo ya zanto mata ɗabi'a shi ya fi cancanta ya zanto wanda biyu sun biya wa aurensa ina fatan mun gane saboda haka mu kyautata ɗabi'unmu kuma mu yawaita ayyuka na bauta حديثي نقبا ما لا يتي حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا فأنا يأخذ fitowa fili wajen munasaba da babu din shi ma dai hadisin Abu Hurairah ne Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani yana cewa naji Abu al-Qasim naji baban Qasim wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa khairukum islama wanda ya fi ku kyawun musulunci waɗanda musuluncinsu suka fi kyau mafifitan musulunci a cikinku su ne a hasinukun akhlaƙar waɗanda suka fi ku kyawawan ɗabi'u da ɗori iza faqihu suka yi ilimi mai kyakkyawan ɗabi'a wannan shi yake nuna musulunci a aikace to amma kyautata musuluncin san zai cika ba sai in ya yi hakan bisa zani bisa zani shi yasa mun karanta a baya da annabi yake magana akan farisha ce musu khairukum fil jahiliya khairukum fil islami idza faqihu mutanen kirkin ku a jahiliya a musulunci ma bayan sun musulunci su ne dai Allah ya fi so amma in sun yi ilimi in sun yi ilimi saboda akwai abinda za ka yi kai kana ganin kyautata hali ne alhali a ilimance wannan munana hali ne munana hali ne mummunan ɗabi'a ne kai kana ganin kyakkyawan ɗabi'a ne saboda rashin ilimi bari ba ku misali ban san ko ya shiga rashin ilimin ko ganganci ne ba a ce a makaranta in ma ta firamare ko ta sakandare ko ta jami'a sai a samu ɗaliban da bai tsaya ya yi ƙoƙari a aiki a karatu lokacin jarabawa sai ka zo ka samu malami misali kana neman ya taimaka ya hayar da wannan ɗalibi wanda kai kasan ba shi da ƙoƙari baya son karatu baya bayar da himma baya sa hankali wajen wajen karatu ka zo menene neman taimako haka wani neman taimako ma wani ordinarily ai kyakkyawan ɗabi'a ne haka ne to amma ba a neman taimako a irin wannan yanayi a ce a ɗaga ƙafa ga mutumin da bai da ƙoƙari, a ɗaga shi ta yadda zai kai ko ya fi wanda suka fi shi ƙoƙari, ba tare da shi ya yi aikin komai ba saboda wani ya zo ya nemi taimako wannan kyakkyawan ɗabi'a ce ko mummuna in za a zo a yi wa kowa haka gobe za a sami wanda za su karantar hmm? amma za a zahirinsa ai kada ganin ai ka kyautata ne ko to amma ka muna nan ko a samu shi malami ne amma yana iya ƙoƙarinsa na karantarwa amma bai son wani ya faɗi a jarabawansa da haka duk kwaɓan da kowa ya zai san yadda zai yi kawai ya ce duka sun su kuma za su yi farin ciki suna gani ya mene? amma wannan taimako ne? kaga idan da yana da ilimi zai gane cewa wannan ba wajen taimako ba ne saboda haka a nan wannan taimako mummunan hali ne ba kyakkyawan hali ba ne ina fatan mun gane to shi yasa masu kyawawan hali suna zanto mafifita al'umma ne in sun yi ilimi ta yadda kyawawan halin nasu za su sarrafa shi ne zuwa ga abin da shari'a ta yadda da shi ba abin da shari'a ba ta yadda da shi ba kwanan na akwai wanda ya zo ya same ni dangane da wani ɗalibi yana da matsala cewa ya za a yi a taimaka masa na ce mai waye ɗalibin mai matsala ya faɗi ɗalibin na ce kwarai ko na gan shi da zo amma ban san shi ni malami ne a wurin amma ban san shi ba kuma ya ce man ya shekara biyu ko ya shiga shekara na biyu kenan amma ni ban san shi ba sai nake masa to ɗaliban da ko ban san shi ba me kake tunanin baya zuwa makaranta ke haka ne ce eh gaskiya ne haji to kaga abu na farko ke wannan rashin zuwa makaranta uzuri ne da shi ko menene sai ba wani uzuri ce to kaga bai damu da karatu ba kenan to wani irin taimako za a yi wannan in ya gama mai zai zanto ma wannan ilimin ya zama kaya ne ma wannan ilimin ya ji masu to kaga irin wannan kai ka zo ka bi kafa ma irin wannan matsala ce a mutuncinka kai zai jawo zubar da girmanka ga mutanen da suka san irin ga irin wanda mutumin da kai kake ganin yanzu za ka taimaka masa yace ce gaskiya ne kaga shi taimako ya ko amma a kan abinda bai dace a yi taimakon ba to in akwai fikihu to za a iya gane ina ne za a sa kyawawan ɗabi'u ina ne ba za a saka su ba shi yasa annabi yace mafi fiya wanda musuluncinsu ya fi kowanne kyau a cikin ku sune waɗanda masu kyawawan ɗabi'u ne in sun yi ilimi ga ilimi ga kyakkyawan ɗabi'a to haka ya dace kowa ya yi ƙoƙari ya zama ce na faɗa ɗazu mutum malami amma kuma ya zanto farbal gani zalkal mai kaushi mai zafin rai ba haka ake so ba haka ake so ba ana son ya zanto samhan mai sauƙi mai sassauci ba mai takaci ba mai sauƙaƙawa mutane in yayi magana akwai sauƙi in ma kwaba zai yi zai yi kwaban cikin tausasawa da taushi ta yadda wanda ake kwaban zai gane cewa an yi ne bisa ƙauna da soyayya domin ya gyara ba domin a kunya tashi ko a walakanta shi hadisi na gaba haddasa na. عمر بن حفص ما لن يشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت وانا أثر ne لقى ثابت بن عبيد يكي باير da أبن da نتبيئر زيد ابن ثابت ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka wakilta masa tattara alkur'ani mai girma saurayi ne kamar da abu bakar ya siffanta shi ya ce man ka saurayi ne malami amintacce wanda ya haɗa ƙur'ani da haka za mu baka wannan aiki na tattara ƙur'ani a waje guda a hadisin jam'ul ƙur'an ya ce wallahi na ji nauyin wannan abin da suka sa yi da sai na abokan da suna umar suka kira shi ya ce sai na ji kamar dutsen hudu suka ɗora suka ɗauka suka ɗora a kaina sannan suka yi ta muhawara dai har suka gamsar da shi ce wannan abu ne wanda yake alheri to wannan shi ne zai ibn sabi to ga ɗabi'unsa shi sabit ibn ubai da ke cewa ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al ban taɓa ga wani mutum ba mai tsananin kwarjini in ya zauna tare da mutane kowa yana ganin girmansa ban taba ga mutum irin wannan ba in ya zauna wajen mutane wajen karantarwa majalisar gera, duk inda ya zauna to yana da kwarjini hmm? mutane yana da girma a idan mutane shine kwarjini ko amma kuma wala afkaha fi baiti ban taba ga mutum mai tsananin barkwanci Ba a cikin gidansa ba kamar zai ibne sabi shi a waje zaki eh? a gida kuma mai shi eh? kun ce gemma so wannan wani nau'i ne na kyakkyawan ɗabi'a ka zanto mai sauƙin hali ma iyalanka har annaba ba ya faɗa mun karanta a baya ina jin ko yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafiya alkhairin cikin ku sune wanda suka fi kautatawa ma iyalansu sun fi sakewa ma iyalansu ba wanda a waje ha kyanwa in ya shiga da su kuma ya zanto musu zaki ba wannan ba haka ya dace ya dace a waje ne ka zanto kowa yana girmama ka amma kana so ka ce ana jin tsoron ka ana jin tsoron ka din ana jin tsoron a saba maka a waje a gida kuwa kowa ya sake da kai zai iya yi wasa da kai a lokacin da ya dace kai ma kana wasa da iyalanka ka sake musu sun sake maka kun gane ko to wannan kyakkyawan ɗabi'a ne annabi alayhi salatu wassalam an siffanta shi da cewa idan yana gida kana yakunu fi mihnati ahli yana kasance ne wajen aikin iyalan gidansa yana taya su aiki shi a gida very very simple yake Ba ka yi dace mutum ya zama da iyalansa matansa da 'ya'yansa wannan baya nufin ya zanto mai sakaci ba kun gane mai saukin kai na ce ba mai sakaci ba wanda zai ga munkari ya daga ido zai ga mummunan abu ya dauke ido a ba shi bane wannan ba shi mai saukin kai da ake nufi ba ha wajen mu'amalantarsa ta yadda za su iya fuskance shi su gaya masa damuwa za su iya bashi shawara zai iya neman shawararsu akan wani abu na ci gabansu da ci gaban gidan wannan shi ne sassaucin ba shi kaɗai yake ɗaukan decision akan komai na gida ba hmm? yana yin washawar home fil'amar yana ban da shi da matarsa ba suna shawara kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu al-baqara ko wala junaha bainana ya fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin idan har mata da miji suka so su yaye hmm, ɗansu kafin ya cika shekara biyu ta hanyar yarjejeniya da shawara a tsakaninsu Allah ce ta fala junaha alaihi babu laifi su haka alaihi madin waye da waye mata da da miji ashe mata da miji suna shawara a alkur'ani kuma Allah ce in sun shawaran sun yarjejeniya to su zartar da abinda sun yarjejeniya babu damuwa annabi alaihi salatu wasallam yana shawara da matansa kai kuma ka ce ba a shawara da mata to kai ka zama dan wani makaranta kenan dan makaranta annabi hmm? a ai kowa ana shawara da shi ne akan abin da ya shafe shi akan abin da ake ganin zai iya bayar da gudunmawa mai kyau to baka sai al'amarin gidanka gaba daya mace ba za ta iya baka wani shawara da kyau abin da bai shafe ta ba ba ta san shi ba ba a yi shawara da ita ba ko amma abin da ya shafe ta a yi shawara da ita matakin da za a ɗauka domin ita ta zartar da shi hmm, yana da kyau a saka ta cikin decision making ɗin a nemi shawararta in ba abin da dama akwai nasi ne karara ko umarni ne ba wanda za a umarni ne kawai a ce a yi ba amma koma bayan haka to sai a yi shawara shi ne abin da fa ake nufi a nan a wajen iyalansa mutum ne mai sakin fuska har barkwanci yana yi hmm? ya zauna ya ba su labari su ba shi labari ya yi dariya su yi dariya haka yi dariya To ba daidai ba ne a gidan musulmi a ce ɗaya tashi har yayi girma a ce bai taba ga dariyan babansa a cikin gida ba ko da shi ko da wato ainihin mata ba ko kuma izanto kawai dariyan da ƙananan yara ne da ake wasa da su amma da ya ɗan fara kawowa to kuma sai a yanke gaba da a'a ba haka ba zanto akwai lokacin da za a ware a yi wannan ɗan su ma su sake cewa eh za su iya sake jiki su faɗa ba ma su wanda koyaushe yana ganin fuskanka a haɗe ba zai iya kusantan ka ba wannan tana gaya maka ga matsalarsa saboda ka zai suna gaya abokai mata ne zai suna gaya wa kawaye kuma su ba su shawara shawaran su za su yi aiki da shi kai kana tare da su baka san matsalarsu ba saboda baka sake musu fuska ba wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba shi حديث نقبة حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل قال الحنيفية السمحة حديث عبد الله بن عباس من قتلوا عبد الله بن عباس ابايا الحبر واتو ترجمان القران بابا ما لم القران من جرمه مثلا حديثي مثلا فقه كما دم بابا النبي صلى الله عليه وسلم الى شيوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله عز وجل wanne ne cikin addinai ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wani addini ne Allah ya fi so sai annabi ya ce alhanifiyatu samha ya ce alhanifiya alhanifiya addinin annabi ibrahim kenan ha wanda ne addinin musulunci ان ابراهيم كان ها من ايه بنجبا وجابنا ان ابراهيم بنجبا يا كنا كنا كما كنا في الظروف ان ابراهيم كان امه قانتا لله اهب حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم النبي إبراهيم ديني تنكن دبو الأمة تتكتيا شيشي كري كم من يتمنى بيئي علي ما ألا مدوكين ذركين سنا حنيفا ني بحنيفيه ني مبكا غاني بمسلم المسلمين وما كان من المشركين ددي بيتبا زنتو تشكي مشركين با ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي ابراهيم بيتبا زنتو يهودي با bai taba zanto ba tare ba kirista a shi hanifiyun ne musulman musulmi malamai suna ce ma'ana alhanifai hmm, shi ne ɗan biyu yawayen malamai suna cewa duk wanda ya kauce ma duk wani abu wanda ya saba ma tauhidi shi ne hanifai rabuwa da karkata daga duk wani abu wanda ya saba ma tauhidi wannan shine me shine hanifiya al-imam at-tabari imam mufassirin shi kuma yake cewa al-hanifiya ba wanda ya kauce ba wanda ya wanda ya kauce ma abinda ya saba ma tauhidi ba wanda ya tsaya mai kakke akan tauhidi ai duk malam guda ne ko ba haka ba wanda ya kauce duk wanda wanda ba tawhidi ba yana kan mai yawwa to shi ke cewa shi ana shiga dan hanifi a ce alqa'imi ala sirat almustaqim ha to kuma Allah ma ya fassara wannan ya faɗi haka ne a cikin suratul al-an'am قل إنني هداني ربي ها الى صراط مستقيم دينا قيما زمن ملة ابراهيم حنيفا الله يشيو النبي يشيو لن تهو دوليا يشيو ميكب هداني ربي الى صراط مستقيم الله يشيو لدني ازوها قام تفركي مدى ديتي دينا قيما addini wanda yake mai kanke shine millata ibrahim addini annabi ibrahim hanifan hmm? yayye kan tauhidi wannan shi ne ma'anar hanifiya hanifiyar ita ce musulunci shi yasa musulunci shi ne addini annabi ibrahim Allah ya ce shi ne ma ya sa mana suna Musulunci. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كم التفرق النبي إبراهيم Allah madaukin sarki ce shi ne wanda ya zaɓe ku ya shiryar da ku zuwa wannan tafarki na babanku annabi Ibrahim ya ce shi ne wanda ya sanya muku suna musulmi ya sanya muku suna musulmi shi yasa wani wurin Allah ke cewa mun yi wahayi wa annabi Muhammad cewa ka bi tafarkin annabi Ibrahim ثم أوحينا إليك an ittabi millata ibrahima hanifan saboda abinda annabi Muhammad ya zo da shi jaddada addinin annabi Ibrahim shine musulunci din ina fatan mun gane to addinin da Allah ya maso kenan shine wannan al-hanifiyya to menene siffar hanifiyya din wanda yasa ta fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki shine as-samha ai as-sahla mai sauki hmm? addini mai sauki wato wanda babu zafin kai a ciki wanda babu zafin kai annabi ke cewa lan yashadda ad-din ahadun illa ghalaba fa wanda zai dauki addini da zafi sai addini ya galaba a kansa hmm? sai ya fadi kwarkwasha ba ana maganan tsananin riko da addini yadda addini yake bari wannan sunan shi al-i'tisamu bid-din ko at-tamassuk bid-din a ka zake zakewa ake magana mutum ya zake inda ba a sa shi ba ya ga cewa shi sai ya munana ko ya musguna ma wani kafin ya kira shi ya bar mummuna da yake a kai kai ne ka samu mutum yana kan wata aƙida wacce ta ci karo da aƙidar ahlus sunnati wal jama'a ko za ka kira shi izo aƙidar ahlus sunnati wal jama'a amma ba za ka yi ba sai ka ci mutuncinsa sai ka zage shi wannan ƙarin shi ne zafin kai ɗin na zagi da cin mutunci ɗin da rashin girmamawa wannan shi ne zafin kai ɗin da muke cewa musulunci bai zo da shi ba to ana samun masu irin wannan to su wannan musuluncin su ba shine wanda Allah ya fi so ba musuluncin da Allah yake so shine na tausayi da sauƙin kai wajen mu'amala da mutane a lokacin da kake umurtansu da kyakkyawa da lokacin da kake hana su mummuna. saboda idan zafin kai ne kowa zai iya yi ko ba haka ba eh shi ba a koyon shi a makaranta abin da ake koya a makaranta shine saiti daidaito hmm? amma wuce gona da iri da sakaci wannan ba makaranta ke koyon su ba abin da ake koya a makaranta shine yadda zaka daidaita ba zaka zake dama ba zaka zake hagu ba zaka tsaya akan as-sadad akan daidai to daidai nan a ɗabi'u a mu'amala a aƙida a ibada a yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna a karantarwa a kasuwanci a zaman ofis a siyasa a zamantakewa na aure a zamantakewa wajen majalisa wannan duka wannan shine sauƙin da musulunci yake so kuma shine kyakkyawan dabi'a kun gane to wannan shine abin da wannan hadisin yake magana akai mu ci gaba حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمان شمان أثرني دقى عبد الله بن عمر ابن العاص ودى شما من قتارين تكو العابد الزاهد نعم شيني ايه دقى سكن سمارين صحبي ما تسألين قد الدنيا ما تسألين بوتا ما ألا مدوك جنسركي mun gaya muku labarinsa lokacin da baban sai masa aure ko da yadda baban ya kai karansa waje annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin ibada shi bai ma kula da mata ba sannan annabi ya ja masa kunne ko je kula da matarsa wannan zakewa da yake so yayi ba haka addini yake so ba ana son komai a yi shi da balance ko? Eh, a ce kullum kai kana azumi hmm? kullum da rana azumi kuma da daddaren ma kiyamun ga mata baka san tana nan ba hmm? kuma kullum sai ka karanta iya abin da kai haddace na Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe ai wannan abubuwan ba za su yi ko to rayuwar da ya dauka ma kansa kenan sai annabi ya masa sai ki ha yace a ai wannan duka za ka iya yin waɗannan abubuwa ba tare da ka gajiyar da kanka ba ba tare da ka tawaye haƙƙin wani wanda ke da haƙƙi a kanka ba wannan shi ne abdullahi ibnu amam ya bi nasihar annaba don ya bi umarni annabi inda annabi ba shi shawarwari duka ya bi abu guda ɗaya ne ya ce wa annabi a bar shi shi ya ci gaba da haka da ya tsufa ya yi nadama saboda yana shan wahala na azumi nan amma kuma ce ba zai yi ya annabi ya rasu ya bar shi yana yin wani abu yau yana da rai irin da wannan abun ba zai haɗu da annabi yana yin wannan abu amma yana shan wahala sosai hmm? to wannan ne yi nadama cewa da ya bi shawaran annabi in tabal da annabi ya ce masa ya bari na yin azumi da ya bari tun lokacin annabi kaga zai ci gaba har bayan annabin ba shi da matsala kaga kuma wani tamassuki shi ba zai bar ba zai daina abin da ya rabu da annabi yana yi ba maza ke to wannan shi ne abdullahi ibn amur ibn al'as to mutumin da ya yi ibada ta zanto masa wato ainihin ɗabi'a ilimi ya zanto masa jiki idan ya yi magana za ka ji hikima a cikin maganganun nasa to haka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance to shi ne yake cewa akwai ɗabi'u kyawawa guda hudu arba'u khilalin dabi'u guda hudu ham yace idza hunna in an baka su in Allah ya yi maka jamdakatar da waɗannan ɗabi'u guda hudu to fala ya durruka ma uzila anka min ad-dunya to duk wani abin da za a raba ka da shi kuma a nan gidan duniya ba zai cutar da kai ba waɗannan ɗabi'un guda hudu in ka same su to ka rasa komai ba a duniya kana nan lafiyan kalau na farko ya ce husnu khaliqati kyakkyawan ɗabi'a ka zama kai in an ganka in an yi mu'amala da kai in an ji daga gare ka kyakkyawa za a ji kyakkyawa za a gani in ka samu wannan to ka wa duniya na biyu afafu tu'matin afafu tu'matin wato kamewa wajen abinci ya zanta duk abinda za ka ci nagartacce ne halal ne hmm? wato kana da abinci na halal in ka zanto mai kamewa wadda haramun ba ta maka kyalkyal wadda yawan haramun hmm? baya razanar da kai bai sa ka kace to ai a tuba nan gaba ya zanto kai duk abin da za ka sa a bakinka abu da kake da tabbacin cewa na halal shi ne isfatu tu'ma in Allah ya hore maka wannan to kuma kai ka gama da duniya na uku wasidku hadith gaskiya wajen zance in Allah ya hore maka ta yadda durin tsi hmm? kai dai in za ka faɗa gaskiya za ka faɗa hmm? ka kai irin wannan da wannan mawaƙi ke masa abin da cewa in za ka faɗa faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kariya in ka kai kana jin wannan a duniya in za ka yi magana gaskiya za ka faɗa in Allah ya hore maka wannan to ko mai karanta a duniya ka ci ribanta abu na hudu hifzu amanati kiyaye amana tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane amanar Allah ka sauke nauyin da ya dora maka amanar mutane ka mu'amalance su da adalci ka mu'amalance su da ba su haƙoƙinsu ka mu'amalance su da kyautatawa a gare su in sun baka amana ka riƙe amanar in an baka mace riƙe amanarta in an baka kuɗi riƙe amanar dukiyar mutane har ka mayar musu da shi a lokacin da suke bukata inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nas an tahkumu bil 'adl rikon amanan mutane kenan in har Allah ya baka wannan dabi'a kai amantacce ne mutane ba sa su baka wani abu na amana sirrinsu ne ehm? dukiyarsu ne wani labarinsu ne komai nasu suna ganin in sun fada maka sun saka a majiya amantacciya sun saka a wuri amantacce to in ka samu wannan to kai ka gama da duniya wannan abai bukatan shari'a kowa ya gane abinda ya rage yi ƙoƙari ya zanto waɗannan abubuwan guda hudu ka hmm, same su yanzu ka je ka gwada wanne ne ka rasa sai ka yi ƙoƙarin siffantu da shi kuma ka yawaita roƙon Allah ya baka shi shi yasa ya ce man ya hunna ko ko idan a ta hunna in aka baka to wa ke bayarwa ai eh, mun karanta a baya inna allaha qasama lakum akhlaqakum kama qasama lakum arzaqakum Allah ya raba muku halayenku kamar da ya raba muku arzikinku to in Allah ya raba waɗannan ya baka guda hudu to ko mai karsa baka da matsala kuma wallahi ka jarraba kowanne daga cikin wannan mana hmm? ka siffantu da shi nake nufi ba ka jarraba ka ga zai ko ba zai ba zai yi ne zan gaya maka ka siffantu da kowane ɗaya daga cikin wallahi za ka ji kana cikin kwanciyar hankali a zuciya abinda ke ɗaga wa mutane hankali ya hana su bacci ya sa waɗansu su yi gudun hijira su gudu su bar iyayensu su bar matansu su bar garinsu kai in ka siffantu da waɗannan ba ma za ka san ana yi ba wallahi al'azim ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a lokacin da za a zo ana fitattakan mutane mutane za su ce a ban da wane wane mutumin kirki ne ban da shi za ka samu mutane da za su in waɗansu sun zo za su maka mutunci za ka samu waɗanda ba ka san su ba za su zo su kare ka hmm? to duniyan ɗaya daga sai abin ne za mutane suke tara duniya don mene ne ba don su kare kansu ba su ke tare ne ba kar a raina su kar a yi kaza kaza to kai in kana da kyakkyawan ɗabi'u to za ka fi waɗannan kuma kai ba za a yi maka ne don ka bayar ko ka hana ba a za a yi maka ne don kai saboda abin da kai kake wa mutane ka zanto mai cin halal ka gani za ka zo gida ka kwanta lafiyar ka kalau za ka shiga duk inda kake shiga duk matsayin da Allah ya baka ba za ka ji shayin shiga wani wuri ba ba za ka ji shayin wato ka haɗu da wani ba ba haka ba saboda makaci dukiyar wani ba sannan ba za ka ji shayin ka faɗi gaskiya ba haka nan ka siffantu da faɗin gaskiya in ka zama faɗin gaskiya to mai faɗin gaskiya daman zai zanto yana aiki da gaskiya amma in kai za ka faɗa ne kai kai ka aiki da shi ya zama shirme ya zama ƙaunin bila bila amal ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la kabura maqtan inda Allah an ta kulu, to ka zanto mai faɗin gaskiya ka gani za ka huta Sannan fa yana da dan wahala ko fadan gaskiya fadan gaskiya ya wuce dan ba ko <laughs> wahala ce, ya wuce dan saboda za ka shirye fada da mutane da yawa amma in kai yarda ka watsa na kanka kai, to kuma za ka huta saboda masu son nuku-nuku ko rashin gaskiya ba ba za su nuface ka ba man ci a jawar da ci a to kun fa san wannan maganar namu fa ga yadda take kuma shi wane ba ba haka yake ba kaga sai ga gobe kai ka huta abunka za su yi su ɓata dare ya za su yi su sama su saka ba ƙaryar nasu rigan gaskiya suna tunanin an zo ka ya faɗa maka sun da kai ka kake yi ita ce a ka ita ce abin da ɗinka za ka gane ƙarni ko za ka yarda ba sai shi to kaga ba ku bar wannan ban da shi a ciki in so abin gaskiya to lokacin ne za a dumfare ka ba ka huta ba ka zanto mai rikon amana ka ga daɗin da za ka yi ka ga daɗin za ka ci kage da mutane za su yi maka alheri a sakamakon kariƙe musu amana to duka waɗannan muna faɗa haka ne saboda shi ma yana cewa in ka same su to ko ka rasa komai a duniya to waɗannan ribar su ba a duniya ba ne kare ribar su duniya ne da lahira su manya-manyan halaye ne na kwarai wanda mai riƙe su ya dage ya doge a kansu tufa sai da ilimi shi yasa malam ya ce ha ila faqihu ko saboda ka Allah madaukin sarki ya wadata mu ya azarta mu da waɗannan ɗabi'u kuma ya ba mu daman tabbatuwa a kansu akwai sauran hadisai a babin ina jin za mu tsaye a nan ko? Eh, karatun mu na gaba sai mu karasa hadisan babin in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto dai har lafiya daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته